a baka kuda zuwa a tashan mu ta adar top tv ce na wani kwata alakali kudukan ku baki da mu kasance tare a shafukanmu na intanet kenan wato zumunci ta tsakwam domin sauke waƙoƙi ko kuma bidiyo kawai da kuke da bukata da dukkanin ma abubuwan da ke da bukata za ku rubuta a kuman kenan ta nan za mu iya sana abubuwan da ke da bukata kuma da abubuwan da za mu iya tura mu salaman kwata alakali kudukan ku baki da a zumunci.com kenan www puan zumunci puan ko kuma ce muku zumunci dot com kenan wannan kwatsa da kai kudin ku baki daya sai kuma sake haɗuwa kenan insha Allah na ku kenan ba sabon wakin ku kwatsa da kai